واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون من wahayi ga annabi Musa muna masu su da cewa ya tafi da bani Isra'ila da daddare kuma Fir'auna da mabiyansa za su biyo bayansu don su mayar da su.